بالله من الشيطان الرجيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ينقوى مسلمة البركة da muka taru a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi shek abakar mahmudu gumi rahmatullahi alai tare da malamanmu da alarammominmu da 'yan agajinmu da 'yan jarida kebe rediyo social media da iyayenmu mata da sauran jama'a baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna karawa Allah godiya maɗaukacin sarki da ya tara mu yau muna 21 ga watan ramadan Allahu akbar wanda yake hijira tana shekara 1442 wanda ya daidai da yau muna uku ga watan biyar miladiya shekara 2021 muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya gafata muna allah kai muna rahama ka sa gama lafiya allah bayanka masu bukatoci daban-daban na alkhairi allah ka biya muna baki ɗaya Wani ke fama da matsaloli Allah ka magance musu Allah ka samu dace darla da kadir ya Allah Allah wannan daren ka samu dace shi ya ubangiji kuma arzikin da kake rabo cikin wannan daren Allah ka raba da mu kuma Allah ka sa mu yana da yawa ya Allah ka yanta mu cikin wannan wata ya ubangiji ka samu gama lafiya in ba a manta ba jiya mun kwana ƙarshen aya ta uku. ya kuma za mu tashi aya ta 104 a cikin wannan sura sotun nisa'i insha Allah malam bismillah wala تهنوا في تعلم إن تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون ويرجون من الله ما لا يرجون وترجون من الله musulmi wannan aya Allah maɗaukakin sarki na magana game da sahabbai da suka je wurin yaƙi aka suka samu rauni aka kashe wasu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ta hinu kada ku yi rauni fifti ga ilƙar wajen neman faɗa da kafirai wajen neman a to a gwamza Allah ce kada ku yi rauni kada ku tsoro domin kahiri in ya gana kana tsoro ne ya samu sa'a kana ganin ko mutum ya gane kai banza ta kake to da ya ɗauki shara ta kai ka zuba ma shi yasa Allah ta'ala ya ce musahabbai ya ce muminai duk inda suke kada su yi rauni wajen neman a da waɗanda musulmi ba sai Allah maɗaukacin sarki ya ce in ta kunu ta alamuna in har kun ji bane kun ji rauni da aka yi yaƙi sun yi muku sun ji ji muku to fa innahum ya alamuna ai su ma sun ji don kuma kun ji musu an yi hamsin hamsin sun ji mu kun ji musu saboda in kun ji raɗaɗi su ma sun jiya kamata arabu da kuma da kuka jiya ku amma kuma bambanci ku da su watar juna min Allah ku kuna fata samun aljanna wurin Allah ku ku ba na banza da kuka samu su ku kahare da sun ji raunin banza ko duk wanda aka kashe an kashe dan wuta an kashe banza zuwa suna zama ɗai shi wanga yana yaƙi saboda ya samu aljanna shi ko wancan yana yaƙi saboda duniya kai musulmi an kace ka ka yi shahada ka shiga aljanna shi ko ya an kai shi ya mutu dan wuta yau kuma zama irin su ba dai bane shine Allah ta'ala ya ce wa tarjuna min Allah ma la yarjun ku kuna fata samun wani a burin Allah shine aljanna amma su ba su fata samun haka sai Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu aliman Allah ya kasance yana cikakken sani sannan hakiman Allah ya kasance mai yawan hikima gwani mai hikima to Allah ka ba mu ikon gane kenan wanga aya tana gwada mana yan musulmi in dai an ka ce wanga makiyinka na kada ka yadda ya samu sa'a ka hayya ya mai ce ka banza yi. da ya dauku shara ce ka zai zuwa ba abinda aka so musulmi ko da aka cewa isko tsaye gam ba a so a isko musulmi da rauni wani lahe lahe wani ranke ranke a'a wallahi ka yadda in zungure hancinka yadda gure ka ya ka kasa yin komi gobe iya tuɗa a mari zai marin ka zai daga nan ya samu banza sai har ya samu ya toya mai shi ka ballaga za ta yi duk abin da ya gida maye maka shi yasa musulmi ba a san ya zan rago ba a san musulmi ya zan mai katsewa ba a san musulmi ya zan ya ba da kisa ana san musulmi ya zan tsaye kan shi koyo shi babu tsoro babu ja da baya don mi saboda ko an yaƙi ko an kashe ka su kayan musu shahada shi ko kafiri ya aka shi ya musu dan wuta wadda ka ba wani abu kamar yanzu misali matar da a gidan aure tana ganin bane da wadda a wurin karuwanci tana ganin yi masu suna zama ɗai wadda a gidan aure me zaka fara samu wurin Allah to ita ko da wurin karuwanci ba ba gudana ba ganin bonin gidan aure na rantsi da Allah ya yi taskun karuwanci sai ka ji wasu mata ce ni wallahi da wanga aure wallahi goma karuwanci ina ganin ba san koyi a karuwanci ba ne shi yasa su tambi karuwai a samu mata lamba karuwa su tambaye ta wai ke wai yaya ta take kuka rayuwa wallahi sai ta baki labari sai hankalinki ya tashi karuwa ta kwanda yunwa wannan ba komi na ba karuwa ta kwan ba da lahiya ba mai kawo ta magani ko ruwa ba su mai kawo ta amma gidan aure ba su da lahiya miji ko bai son ki dole ya ɗauki mataki a kanashin lahiya karuwa uwa ta fasani na take ba tana ina uwa ta fasani ba amma ke da aka girke gidan aure an san inda yake duk abin da sami ki an san inda yake saboda ka ana son a gwada muku aikin Allah bai zama da ɗaya da aikin banza aikin da Allah ya saka biyan ka zai yi aikin da ɗan ya saka, sai dai ka sha kashi kuma baka samu komi to daga mata ku zanka hankuri gida aure ke in ki buɗe cikin ki fuskun da gani wata in ta buɗe miki wallahi sai ki kama bakin ki dole don na sa akwai wata mata da an kai min ta ba nan ya ka aiki ba in ya tahi zai barin gida naira dubu ta yaka bari kuma sai sati ya kare naira dubun ga babar gumi ba ba a bar tsaba ba ba a bar manja ba ba a bar magi ba naira dubun na bar mata sai sati ya dawo sai sati ya kare na ya dawo kuma babu itace ko in babu to balai ke ga gumi ga masara ga dawa ga dangote ga magi ga gishiri ga daddawa ga kuli ga komi ya bar miki ga gaskuka ga komi ya riga ya bar miki kuma ka dube ya aje miki bayan sati ya kare to saboda ka shi yasa aka san mutum ya yi wa ne kiyamu laili wannan ha kai kana ganin ai ma walakanci shi ko wannan sanna dibi inda ma matsayinka na ya samu kina rashin godiya ga Allah shi ka sa Allah ya gabe mutum ya sa shi wani yanayi to almuhi in wa musulmi shawarar da muka ba su anan shine hankuri gidan aure abinda aka so ke don Allah ku zanka hankulin walakanci wallahi wata ane mata walakanci da Allah ya ta aljanna Allah ya haɗa ta da wannan mijin ɗaya gurje ta ya gwada mata bane don Allah ya ta aljanna haka ɗaya Allah ya halice ta ya haɗa ta da wannan mutum ƙaddarori ke ku dibi auren asiyar fir'auna ina yawan ba da misalin auren asiyar fir'auna asiya ga ta cike da imani Allah ya ɗauke sai sai gidan fir'auna ya aji a yanke jini ya gudane gidan fir'auna tana kallo jariri dubu goma sha biyu an ka gidan fir'auna asiya na kallo kuma gasa da imani jama'a aure ba kaddara na ba kina sai ka yi hankuri yana yi wa Allah ya haɗa ka da shi kai ta iya kokarinka ga ya gyaru bai gyaru ba Allah zai baka aljanna to saboda ka mata muna ba ku shawara ku zanka hakuri gida aure ba wahala banza na ba wallahi Allah yana biyan ki Allah yana son ya kallo mace ya ganta gidan aurenta ta ci garin kwaki wata na ta shaƙa sari jima ko ba a yin haka a sha kasari a kwanta a ci dusa a kwanta har gobe da sahiya gobe za a yi kuka kina nan kina hankuri ke dai kina son Allah ya baki aljanna barjin mai cin da ya ta daɗi ke dai roƙi Allah Allah ya sa ki kyakkyawan ƙarshe to Allah ka ba mu ikon gane to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ya faɗa a nan yake ci masa habbai ku sahabbai in kun ci bane su ma arna sun ci bane a kun yi musu sun yi muku kowa ya ji rauni cikin ku amma ku kuna fata samun aljanna wurin Allah su ko ka yana ba su tsana samun komi in ba duniya ba sun ci bana ga banza jinin su ya ce da banza amma kuma Allah zai ba ku aljanna wa kana Allahu aliman Allah ya kasance masani da duk abinda an kai muku Allah ya sani hakima kuma Allah ya kasance mai hikima da yasa an ka ji muku ciwo Allah bai saka muku to ya Allah ka ba mu ikon gane ba gaba sai Allah madaukakin sarki yake inna anzalna musulmi Allah wa ɗaukakin sarki ya ce inna an zalna ilaikal kitaba lalle mu ne muka saukan ma da littafin alƙur'ani bil haƙƙi da gaskiya ya kai annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai Allah ya ce litaha kuma bainan nasi dan kai hukunci tsakanin mutane bil haƙƙi ko bima araka Allah da abinda Allah ya sanar da kai Allah ya sauka ma littafin ƙur'ani don kai shari'a kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abinda Allah ya sanar da kai sai Allah ta'ala ya ce wala ta kulli kha'ina khasiman kada ka zan husuma mai jayya ga wanda an yi amana in ka gane mutum yi amana kana goyi baya ne ya kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an ce wannan aya ta sauka sanadiyar wani musulmi yayi sata ya saci buhun gari da ya saci buhun gari sai ya kai shagon wani bai hudu ya aji sai ta tashi ta tashi sai ce a shi wallahi ba shi ya sata ba shi musulmin gaci ba shi ya sata ba shi ko bai hudu ya ce wallahi tuwa an ka an ka ajiye mai shago ne wallahi ba shi na ba sai aka ji a gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ya kamata musulmin ga shi an namu ya kamata mu kare mutunci ne kada ya kunya alaka ma bai hudu sata jama'a saboda al'ada addinin musulunci ka'ida ko ba musulmi kake ba an ce ai ma'adalci duk wanda ya sata ko da ba musulmi ko da ba musulmi bane ai mai hukunci kazalika ba musulmi ma in yayi ai mai hukunci sai Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq lalle mu mu ne muka sauka ma da littafin ƙwaya na gaskiya saboda haka litaha kuma bayyana don kai hukunci tsakanin mutane kai shirya tsakanin mutane bima araka Allah da abin da Allah ya sanar da kai wala ta kulli lil kha'in khasima kada ka zama husuma ga makiya amana duk wanda ya zama makiya amana na mahaici na kada ka goyi baya ne kada ka bi ra'ayi ne kada ka kare mutunci ne inji Allah madaukakin sarki to ya ku bayan Allah in ka san mutum bai da gaskiya kada ka goyi baya ne kun sa abin zai faru idan ka goyi bayan mutum saboda hina naka kuma shi abin da gaskiya goyi baya ne abin zai faru biyu zai faru na ɗaya kayan lahiyorin Allah Allah ya san kai mace yi amana kake ga inda gaskiya suka ka kauce mata sanan na biyu shi wanda har goyi baya ne zai san cewa kai ba mutumin ƙwaya yake ba saboda mi saboda inda kai mutumin ƙwaya ke ba ka goye baya ne bai da gaskiya ka yi da wurin Allah wanga da goye baya ne kuma zai san cewa kai ba na ƙwaya ke ba kaga baka shirya ko ina amma in ka tsaya ma gaskiya sai Allah ya soka sannan shi wanda ka goye baya ne shi da gaskiya ya soka shi ko wancan da bai da gaskiya sai ce cikin zai sai ce wallahi wa na ƙwarai ne ya san ban da gaskiya bai goye baya na ba kaga wajen uku za ka samu ka samu yarda Allah ka samu yarda wancan mutum da ka ba gaskiya shi ko wanda da ka ba gaskiya sai ya gane cewa wallahi na ƙarya yake to ina masu goyon bayan mijin su miji bai da gaskiya miji bai da gaskiya goyi baya ne wallahi bari in bai da gaskiya ka bashin kai shi akwai inda shirun kaɗai hukunci na shiga Allah wane mai shari'a tsakaninmu shi a ni ba magana ban cewa kala ko yi ban cewa sai ka sai amma inda yanzu in ka hudu gaskiya ya yi alheri sosai ka hudu gaskiyar nan shi ka wallahi wani shi abin da gaskiya wani nauna amma wallahi na tabbatar shi abin da gaskiya saboda ka bangoyin goyon bayan rashin gaskiya wallahi to za ka yi haske wurin Allah za ka yi haske wajen shi wanda ka ba gaskiya kuma za ka yi haske wajen shi wannan da ka goyo bayan ya ku yan uwa musulmi akwai masu rance ido ido rufe shi wallahi sun da nashi na wallahi ko bai da gaskiya shi da gaskiya an koma jahiliya kenan su kan jahiliya la na akawun hina buhun fin na'ibati alama kala burhana su jahiliya da zaran dan uwa ya kowata ya ce dan uwa ta waka taimake ni wala makami iri zai ɗaukowa ce ta makama ɗan uwa ne bai tambayar ni haɗa ku da wani bai tambayar ni faru wala ta wa ɗaya sai sai mai faɗa to wannan ba a son haka na a musulunci in ka san ɗan uwanka bai da gaskiya murji ido ka faɗa ne bai da gaskiya ce wallahi wani so ka da gaskiya ko ba gaskiya ba in dai ana hankuri ayi hankuri amma dai gaskiya wani ba kai baka da gaskiya sai ka zaman ka haka Allah yana wa manzon Allah faɗa ku diba wa musulmi na ya yi sata kuma ya ce aje shagon bai yahudi sai aka laƙawa bai yahudi shi ya yi sata tunda da yanzu wanda alƙali musulmi na manzon Allah shi alƙali kenan bara a ce a ce ma annabi manzon Allah ya anka ce bai yahudi ga shi'ar gaskiya ya kai ga shari'ar ga mun ji kunya musulunci mu ya ji kunya sai Allah ya ce ma annabi ina wala ta kulli kha'in khasima kada ka zan mai husuma mai jayya game da wanda a maci amana ko naka na haka yadda da shi yanzu mata ɗiyanku ka zuwa su faɗa ɗanki abbe da gaskiya amma sai sai ka zo kina kufin baki ni wallahi ɗana na san shi bai da jaye-jaye ɗana na san shi wallahi bai da jan faɗa na san ɗana yake bai ɗauka kayan kowa alhaji ɗanki abbe da gaskiya ka goyi bayan ƙarya halinka ba na kwarai na abin za ka yi ka ce a ba ka da gaskiya mu kai ka bugun wani mu kai ka ɗauka kayan wani sai ke wa ke waɗa tun daga nan ke koya mai darasi in mutum bai da gaskiya ko naka na ba a goyon bayan amma ka ɗai sai ka sai ma ka faɗa saboda shi an naka to ka ɗauki matakin shi ko Allah ya zaba yanka ke ka ɗauki matakin ɗanka gobe sai ya ɗauko ta shi wannan in yaro ya ɗauko waɗa ya toka sai mai to gobe sai ya sake ɗauko wani to a musulunci adalci aka so mutum ya tsaya gam wani duk bai da gaskiya mu je ka faɗa bai da gaskiya wallahi za ka yi daraja wurin Allah to Allah ka ba mu ikon haɗin gaskiya gaba sai Allah ta'ala ya ce واستغفر الله إن الله كان غفورا to sai Allah ya ce ma annabi dan annabi da an ka isko da maganar nan hayya ya karkata annabi hayya yadda bar a murɗe ta a ba musulmi gaskiya ba shi ya sata ba manzon Allah hayya yayi wannan himma gare ne sai Allah ya saukar da aya sai Allah ya ce wannan himma da kai na goyon bayan ƙarya wasta da firilla ka nemi gafar Allah ka roki Allah ya gafarta mu abin da kai ne yayi ka roki Allah ya gafarta mu Allah shi ya gafarta inna allaha kana ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara kuma Allah ya kasance mai yawan rahama Allah ya gafarta mana gaba sai Allah ta'ala ya ce ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان قوالا allah الله ما أقولك كم سوى كيتي ولا تجادل كذا كي جاية ya sami yaftanuna anfusahum go suke ha'inta kansu wanda ya ci amana kai ne Allah ta kada goye baya ne kada kai dali saboda shi jama'a ina fata mun gane magana Allah yana maimaita magana saboda abun nan hadari gare Allah ya ce manzon Allah wala tujadil kada kai jidali kada kai jayayya anil ladina yaftanuna anfusahum go suke ha'inta kansu masu amana kansu da wanda ya sata ya ci amana kai ne kuma ya sa mara ƴan uwa yi don za a ce gidansu akwai ɓarawo, a ce ma ɗiya ne ɓarayi, ko a ce ma ɗiya ne ɗiyan ɓarawo, a ce mata ce mata ɓarawo, bai ce mana su ba saboda ka shi yasa a musulunci yan wa musulmi ba a san musulmi ya jama gidansu bakin hanci ko ya jama gidansu laƙo abinda aka so musulmi in ya hita ya jawo ma gidansu addu'a ta albarka sai a ce wallahi wa ne Allah ya wa uwaye ne albarka Allah shi wa mutanen gidansu wani albarka saboda abin da ya yayi amma idan mutu ya yi mugu abu sai a jawo ma duk gidansu ɓaci har uwaye sun ka mutu sai a ce gidansu wani Allah ya ɗaya musu albarka ta ka jawo ma gidansu ɓaci to saboda ka manzon Allah Allah maɗaukakin sarki ya yi mai faɗa yace wala tujadil kada kai jayayya anil ladina yakhawna anfusahum wa suki ha'inta kawo masu ci amana kawo nasu sai Allah ta'ala inna yace inna Allah la yuhibbu man kana khawanan Allah baya son wanda ya kasance maci amana asima yi mai yawan zunubi duk wanda an maci amana Allah bai so jama'a in Allah bai san mutum mizin harawa gare shi azaba Allah zai in Allah bai son ka azaba zai maka Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu la yuhibbu zalimin Allah ta'ala ya ce inna Allah la yuhibbu zalimin lalle Allah ba su mutane azzalumai nan kuma Allah ya ce inna Allah la yuhibbu man kana khawwana Allah bai son mutum wanda mai yawan cin amana khawwana mai yawan yaudarar cin amana Allah bai so ne asimin ko mai yawan zanubi kenan idan mutum na goyon bayan maci amana shi ma ya zan maci amana ka goyi bayan cin amana ubangiji Allah ka shirya shi jama'a rayuwa abin ta kaso ko dan uwanka abai da gaskiya faɗa ne bai da gaskiya sannan halin ka zanna bare amma in kan gari kai ko dan uwanka abai da gaskiya kana goyon bayanai to ka kuma jahiliya waccan da an kai za ka haimman za Allah ya tafi don su ɗan uwansu ya ja ya faɗa sai ya waɗe su kai da ya ja ya faɗa sai sai ko shi adda gaskiya ko shi abin da gaskiya sai ya waɗe su kai sai ya taɓa lafi taɓa ta a yi ta sarar sarar juna ana faɗa jima ina fata mun gane magana ga gida ga ɗiya ga ɗiyanki ga ɗiyan wancan ga ɗiyan wancan idan suka yi faɗa in naki abin da gaskiya ba shi rashin gaskiya yarinya in ta yau tashi ta dawo gida sai ki bincika mai dalili in ki bincika ki gano masu cutu wanta baki da gaskiya ta shi ɗauki kayan goma ɗaki mijinki amma in ka goyi bayan rashin gaskiya to wallahi girmanka ya sauka girmanka ya faɗi wurin Allah jama'a shi yasa Allah ya ce inna Allah la yuhibbu man kana na Allah bai son wanda ya kasance mai yawan yaudara a cikin mai yawan zunubi Allah ya kare mu gaba sai Allah madaukakin sarki yake يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول نعم وكان الله بما يعملون محيطا Allah ta'ala ya ce yau kakfuna minan da suna ɓoye mutane suna wajen ɓoyo don mutum in bai da gaskiya ɓoye mutane ya sai Allah ya ce wala yastakhfuna min Allah ba su koyi ma Allah ko ka koyi ma mutum ba ka koyi ma Allah ka sai ka wasu yan dubaru ka goye bayan marashi gaskiya kana koyo kana wani abu ka a gane ka to wallahi ba ka koyi ma Allah na min Allah suna koyi mutane wala yastakhfuna min Allah ba su koyi ma Allah sai sai abin sai daga yayi mutum mu zamna mu shirya za a yi a gane tuma al'amarin nan ai sai mun jaye su ƙyalai su ɗai suna yin ɓoyo suna mitin cikin dare Allah ya ce suna ɓoye wa mutane amma kuma ba su ɓoye ma Allah maɗaukakin sarki saboda wa huwa ma'ahum Allah yana tare da su alhali Allah yana tare da su cikin dare da rana koyo su Allah yana tare da su idan yubayyitu ne yayin suke kwana kulla makirci domin aka ce tuna suna kwana kulla mugun abu ma la yarda min alqawl abinda Allah bai da shi na magana ba suna shirin suna mitin ana shirya maganganu ga abin da ya kamata a ce ga abin da ya kamata a ce abin da Allah bai zarci ba na magana sai ce wa kana Allah bima na muhita Allah ya kasance mai kewayewa ga abin suke aikatawa duk aikin suke Allah ya kewaye da sanin abin suke ana ana shiri ya za ya kula rashin gaskiya ya za ya danne hakkin wani ya za a murda zabe ya za a yi aimi duk Allah madaukakin sarki na nan yana kallon duk abin da aka wallahi wata shari'a sai an kai lahira wasu kisa kisa da ka gani duniya an yi su sun kwanta fayil lukansu su an kai an aji amma wallahi sai Allah ya sake wani shari'a gobe kiyama to shi yasa Allah madaukakin sarki na faɗa a nan yace suna kokarin koye mutane in za su yi abun su in za su kulla mugun abu ba su bari mutane su gan su amma kuma ba su koye ma Allah don shi Allah ya tare su kowane lokaci kuma Allah ya kasance ya kewaye duk abin suke aikatawa babu in za su fito Allah ya sani ba to Allah ya gafarta mana gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce antum haula jadantum anhum na'am جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن Allah maɗaukakin sarki ya magana mai nauyi sai ce ha antum ku ga ku ha'ula'i ku jazaltum anhu kuna jayayya kuna jidali saboda ku kare barawo fil hayati dunya a rayuwar duniya kai kunya kuna son a kare barawo yayi sata yanzu saboda shi an naku ta tashi kuna son a kare martaba ta ka a ci mutunci dai to fa man yujadilu Allah anhu yawmal qiyamah to wa zai iya dalil da Allah ran tashi kiyama iya kama bara wannan ba nan duniya kun to kun yi baki ɗin ya kashi kunya ba ko to ku bari in an tashi kiyama Allah in ya kame ku to ku kare ku kare shi kuma akwai mai iyawa ba mai iyawa kenan Allah yana magana mai kaushi cewa idan mutum bai da gaskiya har koyi bayanai in ka goye bayanan duniya kuka yi kayi aka rufe asiri aka yi rufa rufa ran tashi kiyama in Allah ya sai. zai ci mutunci ne wallah ba ka kare shi shi yasa Allah ta'ala ce fa man yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamah to wa ka ijayya da Allah game da su waɗannan barayin da mutiya amana yawm al-qiyamah ta ta sun tsiyama an man yakunu alaihim wakila ko kuma da kan cewa kine gare su ta sun tsiyama wa Allah ya fuka ban Allah kun san nan duniya ya so a tsare ƙarya gindi sai a kira lauya ke lauya kaji da ka ce wallahi ban da gaskiya cikin amma yanzu ya za a yi a dinga jan ana jan shari'a haka wace da Allah ya nawa ya kamata in ba wa sai ga lauyoyi ana ya ɗaukar lauya miliyan guda don ya kare makarya gindi ana ya ɗaukar lauya ya san abin nan ba gaskiya na ba kuma ya so ya shiga ruwa ya tsaki a ta ai ta jan tsara ana ta jan tsara ana ta jan tsara shi wancan ya gaji ke ke shari'a dina ba bar tunan duniya aka yi haka da ra ta fi baka da lauya wallahi saboda ka yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki yace fa man yujadilu Allah anhu yawmal qiyamah kuma irin wannan shina sa a samu halaka da ci ba cikin gwamnati in ana daure makarya gini shi yasa hadisi ya tabbata wata rana wata mata da aka cin makhzumiya makhzumiya wata kabila ce wata mata ke daga cikin shawa. ya babban gidata sai ta ce ta kayan mutane in ta kayan mutane irin kayan zinari gold eh an ka to an ka ce wallahi ita bata ansa da an tambaye su ce a abin wallahi ba a shi kayan kowa ba ce a a wancan nan ki to ki ce arabi ka ce wallahi ba ban tura kowa ba kuma ni ban tura kaina ba haka nan al'adar ta da Allah ya kawo karshen ta dubu ya cika ranar ta ta'ar kayan mutane na zinari sai ta ce wallahi bata ansa ba sai sun kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ta are kayan su amma kuma ta ce bata ansa ba annabi ya ce a kira yauta sai ana kira yauta da an ka yauta ta ta taho sai annabi ya ce ke baki an ci kayan su ba ta ce ya rasulullahi ba ansa ba ce a'a ba ta ce wallahi ba ansa ba a'a ta ce wallahi ba ansa annabi ce yanzu abin da za a yi ina wanci ya tada wata mata a ce gidanta a shiga ɗakinta a ce wuri ta da a hankada a ɗauko abin da ta aji wallah sai ga tsutsu manzon Allah da inda yake Allah ya faɗa mai inda abin da yake an ka tura mutum ya ce haccar ɗakin inda ta aji abin nan wallah an ka ɗauko shi an ka tuje shi manzon Allah ya ce a yanke mata hannu sai al'amari ya tashi wa Allah wa gama ta abban gidata ya an ka yake mata hannu gidansu girman gidansu ya faɗi wayo Allah wajiba manzon Allah magana don Allah a taimaka ka a yanke mata hannu sai an ka ce a sa Usama Usama tun zai da manzon Allah so ne gare ne dan gaban goshi annabi kenan da Allah Usama kai kai hankuri ka ce ka iske annabi ka roƙe shi alharma da Allah ka a yanke mata hannu Usama ya to shikenan zan Usama ya kusu daya ce iske annabi ya Rasulullahi wallahi matar na ya an ka ce a yanke mata hannu girman gidansu ya faɗi Allah ya Allah ya ce yake yace wallahi yana ƙara faɗin wajen magana sai ga idan wanzu Allah sun yi ja fuska ta canza rai ne ya ɓaci sai hawan bari ya fara magana yace a tashfa'u fi haddin min hududillahi ya usama yanzu kai usama za ka nemi ceto za ka nemi alfarma a cikin haddaga cikin haddodin Allah Allah ya ce a yanke hannun mutum Usama ka tafi nemi alhurma wa kake Usama sai Usama ya ce ya ka neman gafara Allah Allah ya gafarta ni sai manzo Allah ya ce wai mullahi na rantsi da Allah law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata'tu yadaha manzo Allah ya ce na rantsi da Allah ko ko Fatima Fatima diyan mahauta sai sata wallahi ina yanke hannunta balewa gabata nan za a bana ma gwamnatin adalci in ta tsaya ko cikin gida na abin faru wallahi sai a yi hukunci kun ko sai yadda manzan Allah ta san Fatima duk iya ne gaba ɗaya babu wanda ka so babu babu wanda ka so kamar yar gaban goshin manzon Allah ta Fatima shi yasa dai ta buga misali sai buga misali da ita yace wallahi ko sai sasa ina yin tanunta wannan sai aka ce ma a tana ko don ayat bi tsoro sai manzon Allah ce irin wanga shi ya halaka wa'anda a gabanin in dan babban gida ya yi sata sai a kyale shi a to ai turanci a ce ai to ai gidansu to ai to ai gidansu ya hanka ce ai kaza ai girman gidansu ya faɗi amma in dan dan talaka yayi abu kai tsaye a ce ai mai haddi a ce ai mai hukunci manzon Allah ce shi a halaka gwamnatin ta gaba to shi ka faruwa yanzu cikin kasan mu yanzu daga ɗan babban gida ya ce ya yi abu an kamo shi bai kwana hannun hukuma wallahi ran nan gidansu ya kwana sai a kira abuja a kira birnin kebbi a kira ina a kirawa ne a kirawa ne sai a kashe magana shi ke magana ta mutu shi ko wanda an ka zambata ma yana tuna kuka ko yana tankwanci babu da za a yi Allah ya bara umma zama lafiya in haka na faruwa cikin su wallahi shi mai rauni bai da wanda an gata ne kawai ai an ka zambata mai shikin ta ta ta mutum ta ke tare Allah bai zai kyale ba shi yasa yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ka magana anan yace ha antum haula'i ku ga ku jadaltum anhum fil hayat kuna kuna jayayya game da su marasa gaskiya a duniya suna son kare girmansu da martabarsu a duniya fil hayati duniya a cikin rayuwar duniya faman yujadilu Allah anhu al qiyamah to wa ka iya jayayya da Allah game da shugaban tashin kiyama innan duniya ba ku ganin Allah ko kun ce kotu an ce an kare su ko to gobe kiyama gaban Allah wani to ya kare su ya isa ba mu iya to ka jan hankali akan mu yan uwa musu duk wanda bai da gaskiya da mai bai da gaskiya haka koyi bayar sun gaskiya kuma wallahi shi wannan da ka goyi bayan gaskiya tai ba naka ba dan uwanka na ba amma ka bahe gaskiya wallahi sai ya soka kuma shi ma dan uwanka daga baya zai soka sai ce wallahi wani na kware na bai goyi bayan ba kuma ina dan uwa ne wallahi wani na kware na haka har zai goyi bayan shi ma Allah zai goyi bayan zai sanya mu haske a rayuwa amma wallahi in ka kauce duk guda uku din kaya fara su gaba ɗaya Allah zai ɗaya ma albarka wanda ha goyi ne daga baya zai gane cewa kai ma mutumin banza kake wajen da ka daya haƙƙi ne shi ma zai gane cewa kai ba mutumin ƙwarai ba ne ubangiji Allah ka shirya shehu Allah ka samu gane gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله Allah maɗaukakin sarki ya ce wa manya amal su'al duk wanda ya aikata mugun abu au ya zulum nasu ko ya zalunci kai ne sun mai ya sarrafin Allah ne nemi gafara Allah ya ce Allah ga wata min yana astagfirullah astagfirullah yajid Allah ghafur rahim zai samu Allah mai yawan gafara Allah mai yawan rahama Allah zai gafarta musu duk wanda ya abinda ba na kwaye ba jama'a ya gano ba ya aikin kware ba ya ce ce Allah gafarta min Allah yana gafarta masa babu zunubin da ya gagari Allah ya gafarta mutum jama'a babu shi jama'a ko akwai shi zunubi komi girma ne Allah na gafarta shi amma abinda Allah bai gafarta ma laihin wani hakkin wannan Allah abin yahe ba amma Allah na shi hakki yana yahe ba wani mutum ya iske manzan Allah ya yace ya rasulullahi ina neman alfarma gare sai hushi da kuka manzon Allah ya ce mi ya ce ya rasulullahi na yi zunubi ya girma kuma zunubin nan ya yi girma kwarai da gaske sai manzon Allah ya ce ni kai yi halal sai ya hushe da kuka ya hushe da kuka ya kai so sai manzon Allah ce zunubin ka ya yi girman sama da ƙasa ya ce zunubi na ya yi sama da ƙasa girma ya rasulullahi to ka faɗa min lahimi kai shi ya rasulullahi zunubin nan ya ɓaci ce zunubinka ya yi girman al'arshin Allah kursi na Allah ku zira mulki ta Allah ya ce zunubina ya wuce na ce zunubinka ya girman al'arshi ya ce ya wuce na ya rasu ya ce to zunubinka ya ɓaci faɗa min kai sai ce ya rasu Allah in kun tura rajulan na bashar an bushe kubura saba a tuni na kasance mutum nake mai tono ina tonon kaburra ina ɗebe kawai na fesuwa, sana'a take shekara ta bakwai sana'a take sai mutum ya mutu in bi dare in tona kabari ne in hisse in hidda lakawali in sa zindir in ruhi in sai in canza ma lakawali kala ko in wanki sai in sai suwa na ata kenan shekara bakwai ya kai yana gamin fada yana gamin fada yana gama fadin haka sai manzo Allah ya ce tafi ba annabi ya koye shi sai sai kama hukaya cikin daji an ce yayi yi sati cikin daji ba yace ya hau ƙasar dutse ya ya Allah Allah na yi maka laifi Allah na roƙe ka Allah ka ya ni Allah ya kai wajen ka ya koro ni Allah na wurin ka, Allah ka yafe min laifinka Allah in ka yafe mini ka faɗa ma annabinka ya faɗa min hankali na ya kwanta ya Allah Allah in baka yafe ni ba Allah ka sakota daga sama ka canye ni ka kare ni daga azabar lahira ya wannan mutum yana gama faɗin haka sai ga Allah ya turo mala'ika ya fiye gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya lahi Allah ya ce a faɗa ma yana gaishe ka sannan Allah ya ce a gaya maka mutumin nan da ya to wurinka ba kai ka halitta shi ba ba kai ka ba shi abinci ba ba kai ka yi mai lalura ba ni Allah ne ni halitta shi ni laihin da ya min na gafarta bai sau ka kira shi ku faɗa bai ni Allah na yahi mai laihin shi yasa aka ce a duniya babu laihin da ya gagare Allah ya yi mutu ko bi girma nai matsala dai ya zamba ka mutu ba in baka mutu ba wallahi akwai damar tuba ko mi lahin da kai wallahi kana tuba Allah shi yahe maka ko mi girman bannan nan kana tuba Allah shi yahe maka amma hakkin wani shine Allah bai yahe ka zama sanadiyya haukata wani kai ka haukata shi ya haukata ya rasa hankali ne to wannan kes ya girma abin za kai ka ce kai ta istighfari ga Allah kai taiwa aiki alheri rata ki kiyama in Allah ya ɗebe hakki ne ya biya shi na haukata shi da kai in Allah ya biya cikin ladaka sai a raga ma wani abin in kana shiga aljanna shi yasa yawa musulmi duk wani zunubi yana da yana da sauki da hakkin wani akwai wani hakki na miji in ka ci shi wallahi bai yahi ba kuma Allah ba zai yahi maka sai ga suna dubaru sai ci da Allah mai gida ina roƙonka duk abin da ni ma ka yahi min sai ce wanda duk abin da ki min na yahi miki to wannan duk inda ya ce wallahi wancan bai ciki ko ba gaskiya ba laihi in yi girma abin da aka magana duk abin da mutum ya ma ya yi ma a ana magana yan kurakuran da an ka samu tsakani banda manyan abubuwa ka sami guba cikin abinci ya fi mutu ba ka samu maganin mallaka cikin abinci ya fi baka mallake shi ba duk waɗanda suna cikin abin da ka ci hakki ne Allah bai yahi ma kuma shi bai yahi sai ka faɗi abinda ka yi ya baki ajiye kuɗi masu yawa ke zanzuwa ga ke sai ke yanzu ya baki ajiye dubu ɗari ke dubu biyar ke sai ke haraka ke ciki miji bai sani ba ko ya aje kaya ne bai gane su ba ke ke ɗauka ba ki faɗa mai ba saboda ka wannan sai ke faɗa mai ke ƙare ta kanki ko ke sai ke kunya ta kanki gaba ne mai gida abu ka za da kai buɗa ma gani wallahi ɗauke shi kuma ina ranka da Allah ka yafe rana ka ne na sama kaza cikin abinci ba sani ba suna roƙonka don Allah ka yahe amma ka ɗaya a tuwa a durmu ya wai don Allah mai gida duk abin da ni ba ba ta yi ba ba ta yahu ba don ya faɗa mu ko ƙarya nake malam wallahi ina faɗa mu gaskiya na don mutum ya gyara ya gyara alaƙa ta da mutum duk wani abin da ka san ya girma to wallahi sai ka hito ga hili ka koyar da kanka wai a ce wai aboki ya yi zuwa inda mata aboki sai ya ce to Allah wani ina son duk abin da kai min duk abin da ni ma ka yahi min eh wani lalle duk abin da a tsakanin mu na yahi maka wallahi wancan laihin bai ciki sai ka to ga hili ka faɗa mai abin da kai mugu abin da kai in ƙarar ka zai yi in sa ice zai yi bige ka in mi zai yi maka dai ka faɗa bai laihin da kai sannan yahi maka ubangiji Allah ya gafarta mana Allah ka yafe mana to shine Allah madaukakin sarki yace summa yastaghfirullah yajidullah ghafurur rahim gaba sai Allah madaukakin sarki yace ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حليما الله sarki سركي يتي ومن يكسب isman duk wanda irfanci zunubi ya tara maka ne zunubi ya tula ya tula fa inna ma yaksibuhu ala nafsi ya tsirfanci shi ne akan ka rayuwa ta shi kai na ya aje ma wallahi duk zunubin da ka san kayi kan kana ka aje mun wahala za ka ɗauke shi ran tashin kiyama kana hita kabari za ka ga zunubin ka tuli ya tsaye na jiran ka sai ka ɗauka ka aza sai ka kama hanya zuwa wurin Allah dan zunubi kaya na kuma za a ɗauke su kuma lahira mai kaya zai wahala za a ga wani ya ɗauka kaya niki-niki wahalce zai na gaban Allah da su ka a shewa na ya fi kayan mutane wani tirela tirela ya canye sai ya ɗauko su gaban Allah wallahi ko ba su ɗaukuwa manzo Allah sai ya ɗauke ta ba manzon Allah ya yi bayani ya yace la alfayanna ahadakum kada in samu ɗayan ku ta tashin kiyama ya ci amanar raƙumin mutane ya sace raƙumin mutane ya ɗauko raƙumi gaban Allah filin ƙiyama ya ɗauki da raƙumi raƙumi na boda irin ta raƙumma ya juyo ya gani ya ce ya rasu da lahi a gisni ya manzo Allah ka cece ni wallahi zan gaya maka la'uguni an kamiyar lahi bai kare ma komi daga Allah raƙumin ka da ka ɗauka zuwa ban sani ba saboda ka yanzu ka ɗauki raƙumin ka ce gaba Allah da shi manzo Allah ya bada misali na raƙumi ne yace kare in samu ɗayan ku ya ci amana saniya ta mutane sai ya ɗauko tana boda ayin shanu gaban Allah ya ɗauke da kai da ya ta yi. har ya kawo magana akuya wani kaza kaza mutane ya ɗauka wani ƙwai ya ɗauka wallahi duk abin da ka ɗauka sai ka san shi gaban Allah ran tashin kiyama ni an wahala wasu mutane sun tahi ciki ka ɗauki kayan mutane amana irin wani ka ɗauki kaza ka ɗauki kaza ka ɗauki kaza rata shi kyawa sai an tattara su gaba ɗaya azama su gaba Allah za ka bai da su amma wasu ganin suke kuma a kai na wallahi ba hakan na ba sai ka ɗauka Allah ta'ala ya ce wala ya hamilun na asƙalahum wala ya hamilun أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون الله ما دوك كان سرك يفتي ولا يحملن أثقالهم والله سيسن أوكي نويا ينكاينسو وأثقالا دوسو نويا ينكايا مع أثقالهم كان ناس كاين وسو shi ya gwada mu wani yadda aka yi shi ya koya mu wane da aka saboda ka da nashi da nawancan sai ya dauka inji Allah sannan wala yus'aluna yawmal qiyamati kuma sai an tambaya ran ta tun kiyama amma kanu yaftarun ubangiji Allah ya kare mu saboda ka ɗan uwa musulmi wallahi nabi nauyi da gai kuma bakin irin yake kana haituwa kawai saka isko tsaye na jiran shi mina na wanda suke kayan kana sai mi za ya ɗauka za ka yi zuwa wurin Allah ga kayan da kaɗo ga kayan da kaɗo kuma hanganan duniya ba a tashi kyamar sai ka zo da shi wasu sun yi sata sarƙa wasu sun yi sata takalmi wasu sun yi sata tuwahi wasu sun yi sata ƴan kunne wasu sun yi sata abubuwa daban-daban duk abin da ka sata wallahi sai ka tare shi gaba Allah sai ga wani bi daga wurin biki wata Allah ya mata jika Allah labi jika an ɗauke mata kaya wanda ya ɗauka kai kamar wai ya riga ya ci bulus wai shi ya ɗauke shi ta riga ta wuce a'a wallah ba ta wuce ba abin nan da ka ɗauka lan suka zurci sannan za a ɗibi ladaka a jibga ladaka a ɗebo a biya wanda ka ɗauki kaya ne wallahi kayan nan da ka ɗauka ba dai ka raba shi da kayan yana son kaya ne ba to za a ɗebo ladarka ran da ladar suke daɗi sai a jibgo ladar sallah ladar azumi ladar mai sai a kwaso a kwaso sai ake wani ga kayanka da wani ya ci amana duniya ce ka a mako na gore wallah a zuba min sai a zuba cikin account ne sai account ne ƙara zabura sama sai ya wuce aljanna shi ko wanga sai a nan kila ba su da ya ɗauka ba shi yasa manzo Allah sun musamman mai faɗa ya ce kun san kowa an matsiyaci a tadaru na murin muflis kun san kowa an matsiyaci sabon suka ce matsiyaci cikin wanda bai da ko sisi kuma bai da abin sai bai da kaya kuma bai da abin sayan kaya bai da shi an matsiyaci ya rasu Allah manzo Allah ce ba ku san kowa matsiyaci ba da mu wanda an matsiyaci shine wanda zai zo ta cikin kiyama ga da sallah ga da azumi ga da zuwa tafsir ga da kiyamul layli ga da sallar tarawih ga ranar sadaka ga ranar ta taru ta taru ta taru da yawa amma sai a same shi ya zage wanda ya cika baki ya hurji ya zage wanda ya ci duke wancan ya bige wancan ya yi giba wancan ya cuci wancan sai abubuwa sun taru sun taru da yawa laihuka sun yawa sai a dinga ɗebo lalata ta azumi da sallah ana ba su sai ta ƙare gaba ila da gaba ɗaya ba ta gama biyan mutane ba sai a ɗaya ya dinga ɗago zunubansu ana yaɓa mai kuma don ba kyala mutum hakan lalata ƙari an dinga ɗogo zunubansu ana yaɓa mai ko kaya a jima sai a wuce da shi wuta an gama da shi don ya tashi kya ko ya ta ƙaye akwai zunubi to Allah tun da lalata ƙari ba a bani to zunubi na a rage min sai a yaɓa ku in yi an hannun amana jama'a kana murna wai ka ci amanin mutum kana murna ka ɗauki sarƙa kana murna ka ɗauke waya ka ɗauke wayan mutane ka muna ka ɗauke takalmin mutane wallahi bari murna ranar bakin ciki na ta gare ka wallahi ubangiji Allah ya kare to shine Allah madaukakin sarki ya ce wa man yaktib isman fa inna ma yaktibu ala nafsi wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance mai yawan sani mai tarin ilimi hakima kuma Allah ya kasance mai yawan hikima Allah ka mu ikon gane gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد اكتمل نعم فقد اكتمل بهتانا وإثما مبينا الله مدوكاكين سركي يتي ومن يكسب خطيئة duk wanda ya tsarfanci ya aikata zunubi laihi au isman ko zunubi sun ma yarmi bihi jami'an sannan ya jiwa shi ga wani wanda a barantacce yarmi bihi bari an sai jiwa wani shi ya zo ga dinsa sati buhun gari sai kai shagon wani aji kun ga ya jiwa mai ka ce ka ɗauka kayan mutane sai ka sa cikin akwatin wani ko ka sa jikin jika wani ka kuwa wayan mutane sai ka buɗe zip ɗin jika wani sai ka kaɗa ka jiwa wani kenan to shine Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya aikata kuskure ko ya aikata zunubi sannan yadda ke wani da zunubin nan Allah ta'ala ya tafaka da hitamala nan. haƙiƙa ya ɗauki ƙiren ƙarya wanda ababba wa ismin mubin da kuma zunubi wanda amma bayani inji Allah layinka ya girma kai da yanka ɗauka tsaya ga kanka ɗai amma ka kala a wani laɓo kada ka sha wani bakin hanci kun ga har yanzu Allah na magana na saboda abin girma gare wani ya yi abu cikin ku sai ku dahe mai baya ku ruwa mai asiri sai a ba wani rashin gaskiya Allah bai so haka ubangiji Allah ya kare ku karanta wannan aya sai mu tsaya ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن أعلم نعم وكان فضل الله عليك عظيما الله أكبر واتو الله ينا ثم الله الله سبحانه ko ya yi wani abu daidai ba sai Allah ya gaugawa sai ya to ya gyara shi hanya sai kuma daidai ka ganin wasu mutane na son ka sai annabi gida suke kwamfe din annabi ya rasulullahi ka ji da abun da yake mutumin ga namu na musulmi na in mun ka bari yayi kunya sata ta tabbata yayi ta ya rasulullahi ya ji kunya saboda ka ya rasu rasulullahi kamata ya dai a yi yadda za a yi dai da Allah a ruhe shi har annabi ya fara yadda sai Allah madaukakin sarki ya ce walaula fadlullahi alayka wa rahmatu ba dan falala Allah gare ka ba da rahmatsa ya kai manzon Allah la hamma ta'ifatun minhum da wasu jama'a daga cikin sun yi himma an yi dalilu su kasar da kai su sa ka bace ga hanya wadda addaidai amma wa ma yaduluna illa abusum ba su kasar da kowa sai kawunan su kai ba ka bacewa inji Allah muna son ka ba baka bacewa ya kai manzo Allah wa ma yadrunaka min shay'in kuma ba su kama da komi ba su isu kama da komi ko su Allah kaga abinda hanya wanda ba daidai ba su ba su ta maka ya kai manzo Allah saboda mi wa anzalallahu alaykal kitaba alhali Allah ya saka kuma da littafin Qur'ani wal hikmatu kuma ya saka kuma da hadisai wa allamaka kuma Allah ya sanar da kai ma lam takun ta'lam abinda baka sani ba Allah ya sanar da manzo Allah abinda bai sani ba wa kana fadlullahi alayka kabira falla Allah ka tantance ne girma gare ka ya kai manzo Allah wa kana fadlullahi alayka azima falla Allah ta kasance mai girma gare ka ya kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam jama'a in Allah na son ka sai a hada maganar zare sai Allah ya saka keta ne ko ko ya saka gado sai an shirya ma tarku sai Allah ya dama ya ce kai abin nan kaka sayo nan dawo eh Allah ya so mutum haka ne yake to daga cikin abin da ka samu sai ya samu yawan addu'o'i addu'o'in sahe addu'o'in murati ko an kulla ma gadar zare an kulla ma sharri ana zigan sai ka so ka fada kawai sai Allah ya nuna maka i zamanin kadai ba ka zuwa sai ga dai Allah ya kitar da to haka so aka aka san musulmi koyo shi ya zan kusa ga Allah koyo shi ya zan ka fada ma Allah al'amura ne ko an shiga mai sai Allah ya walwale ko an kulla ma sharri sai Allah ya barkata abin kuma sai Allah ya mai da abin gare su to Allah ka tausaya mana Allah ka samu gama lafiya jama'a kuma ne ya kamata mu dakata insha Allah sai gobe idan Allah madaukakin sarki ya hada ku inda muka yi karatu bisa kuskure Allah ka yafe mana wallahi karamci ilimin ne kuma da karamcin bincike sannan inda muka yi daidai Allah ka wala da karanta ya sabu aiki da abin da muka ji yan uwa musulmi yau rana ta neman taimakon marayu kuma rana ta karshe wanda a ƙarshe gare mu mu ce ƙarshe duka duka ba ko da ba yau ba dai kayan araba da abin da mutum ya kawo ana amsa amma dai a faɗi ga hili yau shine ranar taimakon marayu ta ƙarshe wanda za a nema a wannan masallaci insha Allah muna roƙon ba mu ikon taimakawa Allah ka samu gama lafiya duk wanda ya bada abu ne a ba marayu Allah Allah ka faka mai da alkhairi Allah alƙawarin da ka yi ga mai taimaka marayu shi ma Allah ka bashi Allah ka tabbatar da shi ya Allah Allah muna roƙon ka samu cika da imani ka samu gama lafiya ka sa mai gamar kafar da wannan dare mai albarka da lalata kadar ya Allah Allah ka arsa mu arzikin babu talauci a bayansa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh